ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الله ربنا وخالقنا ومالكنا إنما خلقنا لتحقيق العبودية المحضة قبل موتنا لأننا نمر بهذه الأيام السريعة المنقطعة المنسرمة الثانية متحولين من دار الفناء إلى دار البقاء فينبغي بل يتوجب يتحتم يتأكد على كل من أعطي أدنى مسكة من الإيمان أن ينظر ماذا قدم ليوم الرحيل لذلك إن خطبتي ستكون حول سورة العصر قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول الإمام الشافعي المطلبي المكي والهاشمي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وفي لفظ لوسعتهم إلا أن بعض العلماء يشكون هل الشافعي قال هذا ولكن هل قال لم يقل كلام ناصع كلام مفيد كلام مهم قال الله تبارك وتعالى والعسر الواو هنا للقسم والعسر مقسوم به ثم قال إن الإنسان الذي هذا جواب القسم الإنسان المعرف بالألف واللام عند الإطلاق ينصرف إلى التعميم أو إلى ألف الأحدية إن الإنسان لا في خسر لا إله إلا الله اللام للقسم وخس نكرة والنكرة في سياق الإيجاب تفيد الاستغراق والتعميم أي أن الإنسان في خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا الذين آمنوا تكلمنا عنهم قبل قليل وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأمور الأربعة هي التي تخرج الإنسان من حيز الكفر والشرك والفسق والانحراف وما شابه ذلك وما مال إلى ذلك إلا الذين آمنوا هذا استثناء قال العلماء النحويون استثناء منقطع ليس متصل إلا الذين آمنوا والإيمان كما صميتم ما وقر في الجنان ونطق به اللسان واستعملته الأركان هذا مفهوم الإيمان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالأعمال الزائدة أو المزيدة وينقص ويتقهقر ويتضعضع عن طريق ارتكاب المفاصل والمعاصي والمخالفات لذلك يجب على كل منا أن يتمسك بإيمانه هو الكنز الصميم والطريق الموصل إلى ربه وخالقه يا عباد الله إلا الذين آمنوا ومن الإيمان حب الصحابة ومن الإيمان توقير الصحابة ومن الإيمان الاعتراف بفضل الصحابة إن من سب الصحابة ملعون اي والله كل من سب الصحابة جائر فاسق جهنمي جهيمي بكل صراحة الصحابة حب الصحابة قربة أحيا بها ألقى بها ربي إذا بها إذا أحياني هكذا قال الإمام القحطاني في نونية حب الصحابة قربة أما هؤلاء الفسق الغشش الفسق الخاورة ماذا قالوا صبوا الصحابة فقال الشيخ صبوا صحابته وحبوا حبوا, حبوا قرابته وصبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان كيف يكون أبو بكر كبير رجل صديق هو الأتقى هو الصديق هو الصاحب إذ يقول لصاحبه هل أنت صاحب يا مسكين هو الصاحب هو الذي أنفق أمواله كلها من مثل أبي بكر الصديق من مثل عمر من مثل أثمان بن عفان وعلي من من ثم من فيأتيك رجل فاسق يصب الصحابة فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه الدنيا نعيش فيها الكارثة والبلايا وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن اشتفاء وانتفاء كفانا الخير والصلها أظلوا فعز بظلهم أهل الصفاء اي والله أقول إن من الإيمان حب الصحابة ومن الإيمان حب القرآن ومن الإيمان حب أهل بيت النبي ومن الإيمان حب المؤمنين ومن الإيمان الدعاء للمستضعفين بغزة وبقشمير وفي أي مكان من أماكن الدنيا لأنهم تحت من النظام الكفر الغاشم فينبغي ويتأكد أدعو الله لهم حتى يأتي ربنا بالفرج القريب إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح ما ثبت بشر لا كما تظن في قلبك وفيك وضميرك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالهداية وبالإيمان وبالتوفيق وبالصلاة وبالإنابة أيضا حتى نكون على الطريق الموصل إلى الخير في الدنيا قبل الآخرة صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta الله بنجز Allah mai kowa mai komai jalla jalalu yayi dare yayi rana yayi haske yayi duhu yayi koshi yayi yunwa yayi hankali yayi hauka yayi ilimi yayi jahilci yayi tsayi yayi gajarta yayi kiba yayi rama wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fasirru ila Allah inni lakum nadhirun mubin 48 muna godiya ga ubangiji mai wannan hikima bakunan musamman kasa yi maka yabo ya Allah mun kasa Allah inda muka kasa Allah ka cika mana kira da aminci su tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammadu wanda ya mace mai naƙuda ba ta yi naƙuda mutum irin shi ba ba kuma za a saki waye kai waye kamar ka ya san asali yana ka ya samu yabo irin ka tunda Allah ya yabe ka manzo Allah kenan duk wanda yake kama yi gaba haka Hassani ya fada a cikin baitocin shi yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wannan fassara ne kawai wannan gaisuwa ta kai ga sahabbai sahabban nan kirkaka dada da gwaraza tsada da waɗanda duniyar ɗan adam ba ta ga mutane irin tawagar sahabbai ba baya ga annabawa son su imani zagin su fasikanci da lalacewa da falgacewa da tambacewa da susucewa Allah ka ƙara gaisuwa ga sahabban annabi Muhammadu musamman shugabansu Abu Bakar Siddiq da Umarul Faruk da Usman Zunnurain da Aliyu Abul hassanai da waɗanda suka sami shaida ta Ubangiji a ƙor'ani gaba ɗayensu, waɗanda suka samu damar halattun yakin badar da bai atun rizwan haɓa malin ina ya sahabbai ya sahabatu ne na so ku na ƙaunace ku na ƙi mai ku na yadda da mai dada ku dole mu so su su suka shimfiɗa hanya su ne suka duk abin da suka yi har musulunci ya kawo wannan yanki da ake kira Nigeria ko Niger area. Kai ba ka sani ba ko bayan barin manzon Allah duniya sallallahu da shekara ashirin da biyar sai ga musulunci a wannan yanki namu ta gabashin Nigeria kuma a dalilin aikin sahabbai ne. Su ne ababen zagi? La ilaha illallah. waɗannan bayan Allah su ne suka fita yaƙi suka ɗaure tsumma a ƙafafunsu haratansu sun fice saboda wahalar tafiya kilomita sama da ainihin misali hamsin ɗari a ƙasa suka tafi kai cakurkuri mai kai kai asuwa su ne ababen taɓawa Ta wanda kaga ya taɓa sabai to lalatacce ne musuluncin ƙarya ne ba ma nagartacce ba ne bal sahabbai malamin sai ma ittifaki wanda ya zagi misali na na Aisha to wannan kafire ne itlaqan din ya kare ta abinda Allah ya faɗa ayoyin daidai guda 16 a cikin sura mai lamba ta 24 zuwa aya ta 21 inda yace al-khabithatu lil-khabithin har zuwa ƙarshen aya to wannan na fara ne a matsayin muqaddima ta na dauko ne daga suratul asr suratul asr Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal asri na rantsuwa da lokaci lokaci abin lokaci shine mutum lokaci shine kai kai karin lokaci ne kawai wani malami ce mutum yadda ka san ƙasoton ice block ne mutum yadda ka san wato kankara ce rindime ya? idan kana da kankara da cika masallacin nan ka aje ta ka je ka dawo gobe za ka ta rago kana tsayayewa haka mutum yake wallahi kai ma kana tsayayewa ne daga rashin karfi zuwa karfi daga karfi rauni kuma sai a nemi ka arafa la ilaha illallah kuma abin da ke haifar da ka lokaci ne lokaci ne da haka ne ibn duraydu yake cewa innal jadida ne idza mastawla ya alal jadidi adna yahu lil wai kwanakin nan guda biyu abu guda biyu in suka sa abu sabo gaba sun ga bayan shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe sabuwar mota za ka saye ta ka bata da yau da gobe sai ka kuma gawar ta a gefe mace ba ta da ciki in ta samu ciki a gidan aure yau da gobe cikin ya girma ta haifi ɗan yana yaro ya girma ya yi furfura ya tsufa ya tafi yau da gobe ta sa shi gaba yau da gobe za a ce ga ginin da duk kaduna babu irin shi ka bashi da yau da gobe sai ce ya zama kauyanci tsoho ne misali da ana cikin rayuwar analog yanzu kuma an koma mai rayuwar mai digital time yau da gobe ne ita ma ita za ta manto yar kawai nan gaba digital time misali sadaka ka da hankali da lokaci shi yasa in ka ga mutum yana wasa da lokaci kash wash kash wash kash. kalmar